Haka take studio kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. a cikin wata wasiƙa ta ranar 22 ga watan janairun shekara ta 2024 bankin besiyawo ya ba da damar ɗan lokaci na kawo sassauci ga kamfanonin kuɗi wajen halin bashi game da ƙasar nijar akwai mu da ƙarin bayani a cikin labarin namu sai kuma ƙungiyar ma'aikatan kafofin jaridu da rediyo da talabijin na nijar ta yi kira taron manema labarai a yau domin bayyana halin kafofin jaridu masu zaman kansu za ku je sakatare jar na kungiyar sinapen sai kuma a cikin shirinmu na musamman za mai da hankali kan sauyin yanayi da ta'addanci a yankin sahel. Toma da yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya a cikin wata wasiƙa ta ranar 22 ga watan Janairun shekara ta 2024 bankin yawo ya umarci a matakin wucin gadi kamfanonin ba da bashi nasu ci gaba da ba da bashi tsarkake a da hidimominsu tare da kasar Nijar. Malam Muhammadu masanin tattalin arziki ya yi wa alamin washar ƙarin bayani. Hukumar tantancewa mai suna Moody's wadda ita ce ta biyu mai cikakken inci a duniya ranar 22 ga watan Janvier ta aika wata takardar nazarin halin da ake ciki da kuma sakamakon da yake iya haifarwa. Moody's ta nuna cewa matsalar rashin biya na kasar Niger da ta kiyasta a miliyar 485 na dolar na da sakamako a duk faɗin yankin Imowa. A wannan ranar gwamnan bankin Bese Yawo a fahimta ta cikin gaugawa ya bukaci da kar su ɗauki batun rashin biyan kuɗaɗe na kasar mu a matsayin abu mai laifi kuma kar su yi lissafi da shi daidai da tsarin banki ya tanada gaskiya ne a doka bai iya kasancewa ya zamanto kasashe ba su biyan nasu kaso kamar yadda wani kamfani ke iya yi A wannan ranar 25 ga watan Janairun shekara ta 2024 daga bakin tsakiyar dare kudiri mai lamba 2023 na ranar 21 ga watan Disamban shekara ta 2023 da ya shafi fidda dala biyu ga kowane kira bisa waya da kuma bisa mega na kamfanonin Airtel, Move, Niger Telecom da kuma zamani da zai fara aiki. wannan kuma domin tattara kudaden tallafawa kokarin jami'an tsaro na fds cikin aikinsu na kare kasa a cewar mataimakin shugabar asusun fccp a ranar jiya. Saka 'yan jarida kafofin masu zaman kansu cikin 'yancinsu shine taken wani taron manema labarai da kungiyar ma'aikatan jaridu da rediyo da talabijin na Nijar ta shirya a oje A cewar sakatare jihar na Sinapen rashin kulawa mai kyau ta kafofin sadarwa ita ce babban matsala. Suleiman Usman ya yi hiranta tare da Hassan Nura Abdurrahman. Sinapin euh, tare da sauran kafofin watsa labarai sun tara wata sanarwar manema labarai don bayani kan halin da kafofin watsa labarai masu zaman kansu suke ciki tun da jimawa. In kuka duba dukkaninsu suna da bashin albashi daga wata ɗaya zuwa shekara guda. Dangane da hakan ne nake mika kira zuwa ga hukumomin mika milki da su yi duba ga wannan al'amarin da su tallafa wa waɗannan ma'aikatu da su samu su yi aikinsu yadda ya kamata cikin wannan halin da ake ciki. Daga yanzu kuɗin tallafi da ake baiwa manema labarai kar da a sake sayan kayan aiki da shi a baiwa manema labaran mazansu da matansu da ba su ga samun albashinsu Hukumomin ilimi na yankin agadarsa na damuwa game da ɗaukar nauyin ilimin yaran 'yan gudun hijira da kuma masu neman takardar bakuncin haure. Yaran su biyar ke yankin. Duk da kokarin gwamnatin Nijar da abokan hulɗa matsalolinsu na kasancewa wani kalubale ga shugabannin ilimi Umaru hasa daraktan ilimin yankin agadas a cikin rahoton Anise Karim. Abin ya hayaka a jihar Agadez dangance da karatun boko 'yan gudun hijira da bakin haure da muke da su su ne suke da yawa a cikin jerin. Idan kuka ɗauki asamaka akwai ɗimbin bakin haure da ake ɗauka ɗawaine su. Wannan ma kalubale ne dangance da bakuncin haure da 'yan gudun hijira. Yaran ma suna da 'yancin su samu karatun boko. Gwamnatin Nijar tana ɗaukar ɗawaine su. Yare ne da basu magana da yaren mu. wasu yaran cikinsu sun guje wa yaƙi ne ba su karatu ya sha bamban da yaranmu da suke nan ya kamata a baiwa waɗannan yara karatu na musamman a farkon mako sido kalangu ya je kai da kurutoko da ke wasu yankuna da ke fiye da kilomita 400 daga arewa maso yammacin birnin bamako domin tattauna tare da 'yan nijar masu sauraron sido kalangu da ke can a karan farko ne waɗannan 'yan jihar da ke kai suka hiranta da wata kafar Nijar kan matsalolinsu a cikin rahoton ta nan Fudai Ahmed. kowane lokaci ina sauraron studio kalangu a bisa waya na ina sauraron kalangu a labarun zabarwanci buzanci da hausa gaskiya ni ban taba sauraron studio kalangu ba amma dai ina ji ne to kuma zakuwar da kai wallahi mai maka godiya ɗari bisa ɗari. Eh kwarai ko muna sauraren studio Kalangu karhe biyar ne na Mirice suke gabatar da shi kuma zuwa sha ɗaya na rana haka su ne gabatar da shi. Nan dai ta kafafen sadarwa ne ake iya sauraren shi kamar WhatsApp da kuma wasu abokai suna turo yan sun saurara sai su turo mutum ya saurara kai tsaye. muhargan dan jarida dai na nijar wanda ga ya zaka shi tambaye matsalolin da an gare mu mai mai bayani gaskiya kai na farko su doka mu dai gaskiya abin da dai muka so yanzu a san tuntuɓa mu dan akwai wasu da yawa gaskiya suna cikin matsaloli da yawa nan. Baya-bayan nan an samu barazana da hare-hare a yankin Difa, wannan dawowar matsalar na ta da hankalin mutanen yankin da ba su fatan komawa cikin tashin hankali. Cikin wannan yanayi ne Muhammad Korandi wato dan farar hula a Difa yake kira ga al'umma da ta ba da haɗin kai ga jami'an tsaro da kuma sanya ido a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. Akwai rashin kai labari saboda idan al'umma suna sanar da hukumomin tsaro hakika suna iya nan take su ɗauki mataki. Ina kira ga al'umma su dafa wa jami'an tsaro da zaran suka ji wani abu da basu yarda da shi ba to su faɗa wa hukumomi su ɗauki mataki da wuri. A da ne idan kana son ka sanar wa jami'an tsaro wani labari kake jin tsoro amma yanzu babu fargaba. Da zaran ka ji wani labari to ka yi ƙoƙarin sanar da su a shirye suke su ɗauki mataki. Akwai lambobi lambobi da ake yadawa a radiyoyi kira kyauta ne da zaran ka ga wani abu da baka yarda da shi ba to sai ka kokari ka sanarwa jama'an Reshen ma'aikatar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi Octis wato Arlita ta gabatar a ranar jiya da yamma da tarin tabar wiwi da aka kama. Ƙarin hasken babban alƙalin kotun Arlita Zakare Mamman Sani a cikin rahoton Gungu Muhammad Dantani. bayani ne muka samu muka bi bayanan dalla-dalla ga jiha muka kai ga shi mai kayan mutum guda muka kama yaro ne ma dan makaranta dan katrin ma ne shekara ta yi sha bakwai ne da wannan abu yana da kwamfilisu guda biyu wanda su muna nan muna neman su da kama kuma birgi ne na taba wiwi birgi 78 abinda suka kama kilo 70 da yan kwarori kilogram kudin ta ya ganta daga ina aka sai da tukun saboda wadda yadda mu muka shiga malamarin kamar za mu sai kayan ne misali ta wannan hayyace muka shiga al'amarin to kuma a sai da din da yake su suna da yawa ne suna sai da ne a sari su yi mana ta yin sai da mana ita ne a jika hamsin da biyar to in ka doke ta a duk birgi ɗaya jika hamsin da biyar ka kwari za ta kama adadin miliyan hudu da kusan jika 500 Matakin rukunoni na cin kofin Afirka a Cote d'Ivoire shekara ta 2024 ya kammala a ranar jiya 24 ga watan Janairu. a ƙarshen zagen farko ƙasashe goma sha shida ne suka wuce ga wasan mataki na takwas cewa da wicem da final masanin ƙwallon ƙafa lauli garba ya yi tsokaci kan ƙwarewar kowace ƙasar da ta wuce a cikin rahoton salamatu kadiri. Uh, wannan matakin rukuni shine mafi shahara a cikin duka kwambalar gasar da ake gudanarwa. Misali a wannan matakin rukuni kwallo 89 aka zura, a shekara 2021 kwallo 68 ne aka zura. Wasa uku aka samu da aka tashi barambaram Mali na bi Afirka ta kudu da kuma Tunisia, Tanzania da RDC Congo. Sannan 'yan wasa na kasashen da aka kyautata zato a kan su akwai Senegal da nigeria da Kamaru da Egypt. Akwai wasu da kuma suka taka leda sosai a matakin rukuni, musamman Gine hunakiri Gine Equatorial, Cape Verde. Wannan kwambalar gasar cin kofi an samu daidaito an rarraba ta da kyau. sun sai rahoton da ya rage mana yankin sahel a zahiri na kushe da kasashe tara canjin yanayi da ta'addanci na taka muhimmiyar rawa wajen bazuwar ta'addanci cikin wasu kasashen na sahel a cewar kwararru fahimtar su da daidaita su zai iya taimakawa wajen rage tasirin su fadal alu ya duba wannan lamari na sauyin yanayi da kuma ta'addanci ga rahoton da ya haɗa mana Illolin sauyin yanayi sun kasance su kansu wani nau'in cin zarafi kan al'ummomi da ke fuskantar kowace shekara ambaliyar ruwa fari a cewar masanin tarihin ƙasa Stefan Ondoze. Zahirin gaskiya sakamakon canjin yanayi yana cikin silar rashin daidaiton musgunawa. A yayin da aka samu fari da kuma ambaliya da za a samu yaƙe-yaƙe da rashin jagoranci na gari da fatara za su mamaye su yi Wannan matsala na da nasaba da ƙaruwar gogayya kan albarkatu da ke haddasa yaƙe-yaƙe da ba damar yawaitar tsatsarin ra'ayi da yaɗuwar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai in ji masanin. Shi yake ba da damar wajen gogayya albarkatu musamman ruwa, cimaka da dai sauransu kuma zai ƙara hayaƙa zamantakewa a ciki har da musgunawa. Za a iya samun rikici tsakanin al'umma wajen samun waɗannan albarkatu sai a samu rashin daidaito a samu masu ɗauke da makamai canjin yanayi hanya ce da ke hayaka haka misali abin da yake faruwa a sahel yaƙi da son yanayi da kuma matsalar tsaro na kasancewa wani ƙalubale guda biyu da gwamnatocin ƙasashen yankin sahel suke fuskanta zaɓe abin da ya kamata a mayar da hankali yana da mahimmanci ba a san matsalar tsaro za a gyara ko kuma matsalar canjin yanayi za a mayar da hankali a kanta ba neman irin wannan zaɓi ne ƙasashen suke ciki les États du Sahel. Manufofin kare muhalli kaɗai ba su isa domin kawar da ciwo sai an ƙara saka ƙungiyoyin fararen hula da masu ruwa da tsaki na gida. Kunsa abin yadda yake siyasar kula da muhalli ba sa iyawa su kaɗai su karɓi matsalolin tsaro a Sahel. Ƙungiyoyin fararen hula da wakilai na karkara suna taka muhimmiyar rawa ta hanyar saka jari gwamnatocin kasashen Sahel suna iya samar da hanyoyin samun zama zaman lafiya a cikin tsarin siyasar kula da muhalli domin yaƙi da ta'addanci a Sahel. Waɗannan gungun wakilan al'umma suna da babban gurbin Dalilin kenan tsare-tsare kamar babbar ganuwar kore da ke da manufar shuka itatuwa bisa tsawon kilomita dubu takwas da faɗin kilomita goma sha biyar a tsawon yankin Sahel na dogaro bisa masu ruwa da tsaki na gida ya karkare da cewa masani Stefan Ondoze To yana gani duka-duka da haka ne muka zo karshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu. Yanzu lokaci ya kusan da zan haɗa ku da Salamatu Kadiri wadda za ta shirya kuma ta gabata muku da labaru da harshen zabarmanci kafin sannan a ci gaba da sauraren Studio Kalangu. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin airtel kyauta har so biyar za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka sauran shirye-shirye a kan manhajar studio kalangu da kuke iya saukewa ta play store